يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barkanmu da warhaka barkanmu da sake saduwa a wannan wuri mai albarka na markazin nur da ke titin zaga anguwar gawan nama a wannan gari mai albarka na sokoto a wannan majalisi na mai albarka na mako mako da muke karatun tarihin sabon manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a cikinsa cikin littafin rijalun wa nisa'un haular rasuli sallallahu alaihi wasallam na malam sa'ad yusuf abu aziz wanda muke yin sa daidai wannan lokaci daren juma'a alhamis tsakanin magariba zuwa isha yau muna alhamis bakwai ko bakwai ga watan sha'aban na shekarar 1443 bayan hijirar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina wanda ya daidai da goma ga watan uku na shekarar 2022 ta miladiyya muna karatu a cikin tarihin sa'ad bin abi waqas radiyallahu anhu wanda yake kawo ne na manzo sallallahu alaihi wa sallam wanda manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ya faɗa masa mahaifinsa da mahaifiyarsa yace ce irin fidaka abi wa ummi mun karanci tarihin wannan bawan Allah na tabarsa haihuwarsa shiga musuluncinsa gwagwarmayarsa yakin da badar yakin uhud da sauran yakoki da ya tare da manzo sallallahu alaihi wasallam da kuma yakokin da ya bayan rasuwar manzo sallallahu alaihi wasallam sallam fitacce daga cikinsu su shine yakin qadisiyya wanda da shi aka bude garuruwan eh, garuruwan faris to cikin ci gaba da yakin qadisiyya ne qadisiyya karatun lokaci ya kare satin da ya gabata من يبقى يعني القادسية لكما فتح البيت الأبيض زام الشجاعة تشيني بدو أن شيني أبور لا مثيل له تلقى متعش نعم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال المصنف رحمه الله عبور لا مثيل له فسرق الرؤيا وعزم على عبور النهر فجمع الجيش وقام فيهم خطيبا فحمد الله وأثنى عليه وقال إن عدوكم قد اتسم قد قد اتسم منكم بهذا إن عدوكم قد اتسم منكم بهذا البحر فلا تخلصون إليه معا وهم يخلصون إليكم إذا شاءوا فيناوشونكم في سخنهم وليس وراءكم شيء تخافون أن تؤتوا منه أن تؤتوا منه فقد كفاكم أهل الأيام وأبطلوا صدورهم وقد رأيت من الأوفق أن تبادوا جهاد العدو بنياتكم قبل أن تحصركم الدنيا ألا إني قد عزمت على قطع هذا البحر إليهم فقالوا جميعا عزم عزم الله لنا ولك عزم الله لنا ولك على الرشد طبعا malam ya ce a burin la masila shine tsallakewa man tsallake ruwa sai a ce abaran nahara ko abaran bahara idan tsallake titi sai a ce abarar shari'a an gane wannan a na abaran ruwa yace fa sadaqar ru'ya sai mafarkin sa ya gaskata can inda ya gabata ya ce mana anna sa'adan radiyallahu anhu ra'a ru'ya khulasatuha أن خيول المسلمين اقتحمت مياه دجلة الحاررة وعبرة يتي أما فرقين سوى دواك مسلمي سنة ألك لكن دجلة ونشيل فرقين دي da haka wannan shine malam yake ce mana sai ga wannan mafarkin nashi ya zama gaskiya wa zama ala aburin nahar ya kuma kudurci niyyar tsallaka wannan rafi wa jama'al jaisha sai ya tara runduna wa kama fihim khatiban ya tsaya yana da musu hutuba Laha, wa asna alai sai ya goga Allah ya godiya ga Allah wa qala sai ya ce inna aduwakum qad yatasama minkum bi hadha al-bahr ya ku sani abokin gabanku ya samu kariya daga gare ku da wannan ruwa wannan ruwa ne kariyarsa shine zarkuwarsa daga gare wala ta fi nuna ilayhi ma'ahu ba kwa iya kaiwa gare shi matukar wannan ruwan nana wa hum yaqlisuna ilayhi idza sha'u su ko duk lokacin da suka zo suka shirya sai su zo muku ta hanyar jiragen ruwa wa yunawisunahum fi sufunihim sai su dinga harbin ku shine yuna washa suna muku yakin sunkuru cikin jiragen ruwansu walai kaza ra'akum sirrun takabuna an tutau minku kuma ba ku da wani abu da kuke tsoro a bayan wanda kuke tsoron a samu ku hari daga gare shi dukkan abin da ke gare ku ta baya kun abinta da gare shi saboda kun ci nasara ko rike nan amma nan gaba da a ce kuna da wani abin da kuke tsoro a samu kwari ta baya to dole hankalin ku zai kashe in kuna so ku kai hari kuma kuna tsoron haraka muku yaki ta baya ku tsaya wurin kare kan ya ce amma Allah ya ɗauke muku ba ku da wani abu da kuke fargaba ko wata barazana da kuke zuwa muku ta baya iyaka ku fuskanci abin da za ku fuskanta gaba gaban ku yace tafakum ahlul ayyami ma'abota yi nika ma'ana waɗanda ya gabata lokacin da ya wuce ma'abota waɗannan wurare sun tsare mu wa aftalu sugurahum kuma sun ɓata kafafansu da za a iya kawo muku hari da sun riga sun toshe wannan wa qad ra'aytu min al an tubadiru jihad adu bi niyyati yace kuma ni ina gani yana daga cikin abu mafi dacewa ko ku yi gaggawan jihadi ga abokan gabanku kabla an tahsura kuma duniya don gaba wannan duniya ba ta kange ku ba yanzu kuke da dama to ku yi gaggawa eh, ya ce ala ne kan azamtu ala kafi hadal bahri ilayhim sai ce to ku sani ni ne na kulli niyyar zan ƙetare wannan ruwa in kai zuwa gare su فقالوا جميعا جلسي سكتي عزم الله لنا ولك على الرشد الله يقول لي أنا المدشاكا أكن أظن ليك شيني ديدير شيني موافقة فقال فأيك تعمل نفينية وندم سعد وندم سعد رضي الله عنه الناس للأبو ثم قال من يقدر ويحمي لنا الفراغ لكي لا يمنعون العدو فانتدب عاصم بن أمر التميمي وانتدب معه 600 من أهل من, من أهل النجدات فعبر هؤلاء المغاوير وعبر سعد رضي الله عنه مع جيشه مع جيشه بعدهم فجاءوا فجاءوا أهل فارس بأمر لم يكن في لسانهم. ما لا يتيقن سدل wanadabaka adon radiyallahu anhu nasa lil abu sa'adin ya kwaɗaitar da mutane game da ƙetare wannan ruwa sun maƙala sai ya ce man waye zai fara ƙetare ruwa da dawakinsa da dokinsa wa ya hannu lanar fira ya tsare mana ya toshe mana kafa ita ce fira ya toshe mana kafar da suna iya kawo mana hari da ya riga ya tafi, to kaga yanzu ya ɗauke musu hankali ko suna so su kawo mana hari ko suna so su dinga har muna tuwa ba za su yi ba saboda mun samu wanda za su tare mana su a can da yaƙi kafin mu mai so waye zai fara da ba asim bin amr tamimi sai wannan bawan Allah asim bin amr tamimi ya ce shi zai fara zai yi kundin bala ya shiga ya ja gaba ya tafi da ji ya riga ya toshe kafa da ya ita ya sauka shi ruwa ya toshe kafa suna so su kawo yaƙi shi ne yaƙin su kafin waɗannan su taho yake wanta da ma'ahu sittumi'atun min na najda sai mutane ɗari shida daga cikin mayaka ko dai waɗanda suka zo daga yankin najd ko ko waɗanda suke masu ba da tallafi ga yaki, mutum ɗari shida suka mara masa baya suka shiga yunkurin fara tare da shi aka haura da su fa'abbara ha'ula ilmazawir sai waɗannan suka kukkuza, ga guri da ke da sarkakiya da guri da ke da makoya duk suka kukuza suka tare wa abba rasadun radiyallahu anhu ma a jaishi sai sa'adun da shi da rundunarsa suka tsallako bayan waɗannan ba da hun bayan su fafaja'u ahla farisa bi amrin lam yakun fi husbani sai suka wa mutanen farisa mufaja'a mufaja'a shine ka zo mutum da abu kwatsam bagatakan abin da bai zata ba lam yakun fi hisabi bai cikin lissafin su kwata-kwata saboda ba sa taɓa tunanin cewa ko musulmai za su tsallako wannan teku tunda sun san ba su da jirgin ruwa sun ke da jiragen ruwa kuma sun rike jiragen ruwan a wurin to za a kasance su gansu ba tare da tunanin ina suka samu jirgin ruwa ba ya aka yi sai ga sun hauro ruwa sun tsallako har sun iso قال لهم سعد قال لهم سعد وهو يخوضون ليصلوا إلى شاطئ أسبانير قولوا نستعين بالله ونتوكل عليه حسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم نجح نجحت آه، خطة سعد رضي الله عنه نجاحا يذهل له المؤرخون نجاحا أذهل سعدا نفسه وأذهل صاحبه سلمان الفارسي ما لا يتعالى لهم سعد وهو يخوضون هم وهو يخوضون ليصلوا إلى شاطئ الأسبانية yace sa'adin ya gaya musu da yana gaya musu da shi da wanda ke tare da shi a lokacin da suke kusawa domin su kai gabar asbanir gaba ce daga cikin gabar ruwa ce take can tsallake ya ce ku ce nasta'inu billahi muna neman taimakon Allah wa natawakkalu alaihi muna dogaro a gare shi hasbunallahu wa ni'mal wakil Allah shine ma'ishin mu kuma madalla da abin dogaro wala hawla wala quwwata illa billah babu yunkuri babu karfi sai da Allah al'ali madaukaki al'azimi mai girma to na ce ambatan Allah da yake su dinga yi a lokacin da suke tsallaka ruwa a saman dawakinsu malam yace naja khibbatu sa'ad khibba ita ce plan da kasral kha khibbatu sa'ad plan ɗin sa'ad ya ci nasara radiyallahu anhu Allah ya dade shi naja an nasara wacce take yudhilu lahu almu'arriqun mu'arriqun wanda masu tarihi sune mu'arriqun abin ya ba su mamaki abin da ya ba ka mamaki ya ka, hankalinka sai ke kira azhala to da haka wannan abu ya ba su mamaki wa najahan azhala sa'adan nafsahu nasara wacce shi kansa sa'ad abin ya ba su mamaki wa azhala sahibahu salman al-faris haka nan sahibinsa salman al-farisi shi ma wannan filan din ya ba shi mamaki ahmad عامت بهم الخيل وسعد يقول حسبنا الله ونعم الوكيل والله وال والله لينصرن الله وليا ولا يظهرن الله دينا ولا يهزمن الله عدوا إن لم يكن في الجيش بغي أو ضرور تغلب تغلب الحسنات تغلب الحسنات فقال له سلمان الإسلام جديد ذللت لهم والله البحور كما ذلل لهم البر أما والذي da بيده ليخرجن منه أفواجا كما دخلوه أفواجا لم, لم تضع منهم شكيمة الفرس شكيمة فرس شكيمة فرس malam ya ce amat bihim alkhailu alkhailu su ne dawaki dawaki suka dinga iyo da mahaya saman su suna iyo a cikin ruwa har suka fita عامت بهم الخيل وسعد يقول حسبنا الله ونعم الوكيل wannan shine abin faɗin sa'ad hasbina Allah wa ni'mal wakil yana cewa wallahi la yansuranna Allah waliyahu na rantse muku da Allah Allah zai ce maki waliyinsa wala yuzhiranna dinahu kuma Allah wallahi sai ya bayyana da addinansa wala yuhzimanna ma yahzimanna Allah aduwahu kuma Allah wallahi sai ya fatattaki abokan gabansa in lam yakun fil jayshi baghiyun idan babu zalunci a cikin rundunar au zanubun kuma babu zanubi wanda yake wannan zanubin ta zalibul hasanati zanubi da ke gallabar lada فقال له سلمان في سلمان يسير الشيء الإسلام جديد musulunci sabo ne zullilat lahum wallahi al-buhur ce wallahi na rantse muku da Allah sai ga shi Allah ya hore musu teku teku teku Allah ya hore musu ita kama da lahumul bar kaman yanda aka hore musu tudu inda ba ruwa ba inda ke da ruwa shine bahar inda ba ruwa ba shine tudu kamar yadda aka hore musu tudu yace amma wallahi nafsi bi yi na rantse muku da wanda rayuwa take hannunsa la yakhrujunna minhu afwajan wallahi za ka fita daga cikin wannan ruwa jama'a jama'a kama da khaluhu afwaja kamar da suka shige shi jama'a jama'a yace lam tabi minhum shakimatu farad yace babu abin da zai salwanta daga gare ta shine tabi salwanta ko da shakimatu farad shakima shine wani karfe wanda ake ginda shi a linzamin doki wannan karfin da ake gitta shi shi ne shakima yake ba ma linzami ba ko da wannan karfin da ake gitta shi ga linzami ba zai salwanta ba gare ballanta na yi maganar salwantar linzami ballanta na yi maganar salwantar doki ballanta na yi salwantar ma'aya doki yace to lan tabi minhu shakimatu qadar fa qada kul ma فطبقوا الماء حتى ما يرى الماء من الشاطئ ولهم فيه أكثر حديثا منهم في البر لو كانوا فيه فخرجوا منه كما قال سلمان لم يفقدوا شيئا ولم يغرق منهم أحد إلا رجلا من بارق يدعى قرقدة زال عن زهر فرس له شقراء قال أبو عثمان النهدي كأني أنظر إليها تنفض أعرافها قرية والغريق طاف فسن فسن القعقاع بن عمرو عنان فرسه إليه فأخذه بيده فجره حتى عبر فقال البارقي وكان من أشد الناس عجز الأخوات أن يلدن مثلك يا قعقاع ما لا يجي فطبق الماء سيسكت شكر واحد hatta ma yural ma'u min ash-shabi har daga gaba ba ka ganin ruwa sai dai kawai kai ta ganin tilin sa a saman dawaki walau fihi aktsaru hadisan minhum fil barri labarin su da ake bayarwa a cikin ruwa ya fi labarin su da ake bayarwa a tudu ko ko labarin da su suke yi a cikin ruwa ya fi labarin da suke a cikin tudu laukanu fihi da suna cikinsa fa minu sai suka fita daga cikin ruwan nan lafiya lau kama kala salman kamar yadda salman ya faɗa ya ce ya rantse da Allah za su fita cikin ruwan nan jama'a jama'a kamar yadda suka shige shi jama'a jama'a lam shai an ba su rasa komai ba walam ya gari minhum ahadun babu mutum guda daga cikinsu da ya nutse a ruwa illa rajulan sai dai wani mutum guda hana rantsuwa min barik daga kabila ko wani wuri da ake kira barik yud'a garkada ana kiran wannan bawan Allah garkada zala an zahari farafin lahu shakara ya gushe ma'ana ya zame shi ma zamewa yayi ya faɗo daga bayan wani doki nasa shakara ko ne zama sunansa shakara ko ko zama da shakara launi wanda ke karkata zuwa ga launin ƙasa قال أبو عثمان النهدي أبو عثمان النهدي يشيك أني أنظر إليها كمان أنا أنا كلم ونن دوكي بوكي تاشي تنفض أعرافها تنا كركتا wuya ويا شيني أعراف عرف شيني gashin ويا na doki to kaman ga nan ina kallon ta tana karkada gashin wuyanta fudu a arafa ha tana karkada gashin wuyanta ƙuriya wacce take cirata daga sitarar doki doki idan aka ci masa ado aka sa masa kayan ado da abubuwan da za a hau to ya zama ba uriyar ba uriyar shi ne tsirara abin da suke nufi da uriyar shi ne wanda bai da kayan hawa to za ka gata nan babu wani kaya da za a aza a haukanta kanta yace فسل القعقاع بن عامر سي قعقاع بن عامر ya dan sake anana farafihi ilai ya na wal oh, garu ko tsafi shi gariq shi wannan bawan Allah da ya halaka a cikin ruwa shi gashi nan a saman ruwa shine tsafin tsafin abin da ke saman ruwa yake faman shalqa ata'u bin amrin eh, fa sanna ata'u bin amrin anana farafi. ilai sai ka sa bin amr ya dan saki eh, sassauta igiyar dokinsa ya yi kusa da wannan gawar wannan mamaci fa akhadahu bi yadihi sai ya rike shi da hannunsa fa jarrahu sai dinga jan shi a cikin ruwa suna tafiya a cikin ruwa yana jan shi inda a cikin ruwa ne ya ce fa jarrahu hatta abara har sai da ya tsallakar da wannan gawar ruwa kaga sana haka mata janaza a can gaba fa qala al baruqi baruqi ya wa kana min ashaddin nasi qaqa bin amr yana daga cikin matsanantan mutane ma'ana jarumai na gaske yana daga cikin jarumai da gwaraza da aka yi wa gurin yaƙi a tarihin musulunci shine alƙaƙa bin amr rahimahullah yace ajabal akhawatu an yalidna mithlaka ya qaqao yan uwa mata sun gaza haihuwar kamar ka ya ya ce shakwa tazumi shakwa zo. عين عمر بن الخطاب رضي الله عنه سعد بن أبي وقاص واليا على الكوفة ومرت الأيام وشكى أهل الكوفة وشكى أهل الكوفة سعدا إلى عمر فقالوا إنه لا يحسن أن يصلي فقال سعد أما أنا فإني كنت أصلي بهم صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة العشي لا أقرم منها أركض في في الأولتين وأحدث في ka فقال عمر ذاك الظن بك يا أبا إسحاق ما لا يكن شكوى كذوب كوكي da kai ƙara na makaryaci ma'ana makaryata sun kai ƙaran sa'ad bin abi waqas wurin sai da na umar radiyallahu anhu yace ayyana Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu Sa'ad ibn Abi Waqqas waliyan ala kufa Umar ya ayyana shi waliyan shine kantoma ya ayyana kantoma a garin Kufa wa marratul ayyam kwanaki suka shuɗe wa shaka ahlul kufati sa'adan ila Umar sai mutanen Kufa suka kai koken sa'adu zuwa ga sayyidina Umar radiyallahu anhu wa qalu zai suka ce innahu la yuslihu an yusalli suka ce ai ko sallah bai iya ba sahabi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam dai zamani da manzon Allah ya sallah sallallahu ya koya wai sai ga mutanen kufa na cewa ko sallah bai iya ba sai na wani ce ta kuka fi kulli shayin hatta sallah har sallah sai ce baka iya ba yace to ni yanzu kauyawa ne ka koya min sallah dina na koyi sallah gaban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ce to abin da zan gaya maka amma ana fa inni kuntu usalli bihim salata rasulillahi sallallahu alaihi yace ba su sallah nake musu amman da sallar da na koya daga manzon Allah sallallahu alaihi yace al ashi sallah biyan yin maraice la aqrimu minha yace ban sauyawa ban ragewa daga sallar manzo sallallahu alaihi wasallam haramu shine huji da rage abu ya to ban rage musu daga sallar da na samu daga manzo sallallahu alaihi wa sallam ya kudu arkudu fil ne ina dadewa arrakudu da rukudu an gane da rakada kudu da tsayawa ma'ana na kan tsaya in dade a rakawa min farko wa ahzifu fil akhiratayn kuma ina ragewa ina rage tsawon sallah shine ahzifu a rakawa biyun karshe yadda haka manzo Allah ya koyar mana faƙala umar sai mu da ce zalika zannu bika ya aba ishaq ni da ma wannan shine zato na gare ka ya abu ishaq tun da suka kama ni na san ƙarya ne saboda na san ka na san ka ya zamani da manzo sallallahu alaihi wasallam wanda ya zamani da manzo sallallahu alaihi wasallam ba a umar ta cewa bai iya sallah ba yace fa ba a rijalan فبعث رجالا يسألون عنه بالكوفة فكانوا لا يأتون مسجدا من مساجد الكوفة إلا قالوا خيرا حتى أتوا مسجدا لبني أبل فقال رجل يقال له أبو سعدة أما إذا أما إذا نشدتمونا بالله فإنه كان لا يعدل في القضية ولا يقسم بالسوية ولا يسير بالسرية فقال سعد اللهم إن كان كاذبا فأعن بصره وأطل عمره وأرقه للفتنة قال عبد الملك قال عبد الملك فأنا رأيته بعد أن بعد فأنا رأيته بعد يتعرض للإماء في السكك فإذا سئل كيف أنت فإذا سئل كيف أنت يقول كبير مبتور أصابتني دعوة سعد وفي رواية فما مات حتى عمي وكان يلتمس الجدران وابتقر حتى سأل وأدرك فتنة المختار فقتل فيها yace daga umar fa ba aka rijala kuma sai na manta da cewa zalika zannu bika ya aba isa kaga umar bai yarda da maganar da suka yi ba amma saboda adalcin sa duk da haka sai aika da mutane su tafi su tabbatar yace fa ba aka rijalan yas'aluna anhu bil kufa suna shiga masallaci masallaci suna tambayan masallata a masallaci game da sa'ad ya matsayin sa'ad yake gare ku wani irin shugabanci sa'ad ya muku a lokacin da yake kantoma fa kanu la yadura masjidan min masajid kufa illa kanu khairan babu wani masallaci da za zo daga masallatan kufa ba ta an yaba masa an fata alkhairi game da sa'ad hatta aka wajen da bani abdin har suka zo wani masallaci na wasu mutane na bani kabilar banu abdin rajulun yuqalu lahu abu sa'ada wani mutum da ake ce da shi abu sa'ada sai ce amma idan nashantumuna billah tun da bai kurce mana dan Allah to zan gaya muku dan Allah in ji shi ba ina ma da dan Allah faɗa fa qala innahu la ya'dilu bil qadiyya zai adalci a gurin shari'a da hukunci da yake nan wala ya kafin mu bit sauriya zai yi raba daidai idan ya tashi rabo zai yi raban dankali yadda wala ya tsiri bit kuma zai tafiya da dandana a tafiya shi da waɗannan laifuka ne na sa wa ƙala sa zai sa da yace allahumma in kana kaziban in kana kaziban fa in rahu ya allah in ƙarya ya yi ka makantar da ganinsa wa aqil ku kuma ka tsawaita kwanakinsa wa arrifu lil fitna kuma ka gabatar da shi ga wata fitina ka bijiro da shi ga wata fitina ala abdul malik ya bi mun yace fa ana ra'aytuhu ba'du sai ga shi na gaishi ni da ido na bayan an dau lokaci yaka arrajul lil ima'i tika idan mata bayi sun zo wucewa sai ringa bijiro musu yana neman fitina da su kaga na da ya roƙa masa kenan yace ba idan su ila idan aka tambaye shi ake haka kai ba anta ya ake kai kuma da girman ka da mutuncin ka da komai kala sai yace ai kabirun maftunu ai tsoho ne shi mai shekaru amma kuma fa fitinan ne wanda aka fitina asabatni da'watu sa'ad ce da'awar sa'ad min abi waqas addu'ar ta shafe ni wa fi ruwatin aw ruwatin fa ma mata hatta aliya bai mutu ba ce ne makance fa kana yaltamisul jidrana yana kakkama bango saboda ya makance bai gani وفتا قارا كمي تلوتي حتى على هيا قوة هنا رقو وأدرك فتنة المختار يقوم رسكي فتنة المختار من أبي عبيد الثقفي وانما قال الله صلى الله عليه وسلم ذا أي أشكم دائس سنة متانا سقف ذا أي مكاجتي شين يوند زيدا ورع النبشي تيشي ما النبيني كما ذا أي تفاقل من ثبت جني شين الحجاج بن يوسف الثقفي تلاقى وانا شيني مكتار بن عبيد الثقف يتي فقتنا مكتار كاغو يا سيجاتيكي اخا تشي سيكين فتنا مكتار كاغو انا بطر مر بسرعة وانشي نعم اعتزاله للفتنة لما نشبت الفتنة وأطلت رأسها اعتزلها جماعة منهم سعد بن أبي وقاص قائلا لا أقاتل حتى يأتوني بسيف له عينان ولسان فيقول هذا مؤمن وهذا كافر وعن وعن عمر وعن عمر بن سعد عن أبيه أنه جاءه ابن جاءه ابنه عامر فقال أي بني أفي الفتنة تأمرني أن أكون رأسا لا والله حتى اعطي سيفا إن ضربت به مسلما نبأ عنه نبأ نبأ عنه وإن ضربت كافرا قتله سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الله يحب الغني إن الله يحب الغني الخفي خفي قال الذهبي اعتزل سعد الفتنة فلا حضر الجمل ولا سفين ولا سفين ولا التحكيم ولقد كان أهلا للإمامة كبير الشعر كبير الشعر رضي kabir sha'an radiyallahu anhu malam ka itizalahu lil fitna ya nisanci fitina lokacin da aka yaki tsakanin musulmai a ƙarshen zamanin sayyidina ali anhu wanda an yaki tsakanin rundunar sayyidina ali da rundunar sayyidina muawiya shi ake kira ma'arakatar safin yakin safin an yi yaki tsakanin rundunar sayyidina ali radiyallahu anhu da kuma runduna ta azubair da talha da umul mu'minin aisha radiyallahu anha wanda shi ake kira ma'arakatul jama wanda ba karatun da ya gabata duk mun kawo waɗannan to wanda ya wasu ba su shiga cikin wannan fitina ba ba su kasance tare da eh, zubairu da ɗalha ba haka nan ba su kasance tare da sayyidina ali ba radiyallahu anhu to sa'ad na daga shi yasa yake ita zalal fitina wa aqallat bi ra'siha lam lokacin da ta kawo kanta ta dago kanta fitina to sai yi zali sai ya keɓanta kansa ita zala jama'atun minhum wasu mutane daga wasu mutane sun keɓance fitinan nan ba su shiga ba minhum daga cikin sa akwai sa'ad bin abi waqqas qailan yana cewa la uqatila hatta ya'tuni bi sayfin lahu aynani yace ban yin yaki sai sun zo min da wani takwabi mai idanuwa wa lisanin da harshe fa da ni hadha mu'minun wa hadha kafir sai sun iya zuwa min da takwabi da zai rarrabe min. in na kai bugu ne sai a wannan mumini ne karka buga sai in jaki in ce wannan kafiri ne buga sai in buga sai in kuna iya zuwa mun da takwabi da zai iya bambance musu to zan yaki amma ba ku iyawa to ni na hakura zan yaki wa fi riwayatin a wata riwaya kuma wa an amru bin sa'adin ko wa an amru bin sa'adin an abi amur dan sa'ad bin abi waqas daga babansa annahu ja'ahu ibnuhu amir cewa ɗansa amir ya zo masa faqala sai ya ce da shi ai bunai yace ya kai dan dana a ta fitnati ta'muruni an akuna ra'asa shin a cikin fitina kake kake umun umarni in je zama jagora yace la wallahi wallahi ba a haka hatta uqa sayfan har sai in za ku iya zo min da takwabi wanda yake in darantu bihi musliman nabahan idan na kai bugu da shi ga musulmi sai takwabin ya ja baya idan kuma na kai wa inda rabtu zai kafiran da raka talau kuma na kai bugu ga kafiri ya kai shi don kuna iya zuwa da takwabi mai wannan yanayi to ina iya yaki in ku ba haka ba to na haƙura yace sami'tu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam na ji manzo Allah da tsira da mutum rasta bata da rike mai cewa inna Allah yuhibbu al-ghaniyya al-khafiyya taqiyya Allah yana kaunar ganiyi mawadaci al-khafiyya boyayye at-taqiyya mai tsoron Allah yace ta to taqiyyun ga khafiyun fiye da shiga cikin fitina ya ce wakalar zahabi imamu zahabi ya ce ita zana sa'adun il fitina sa'adun ya ke bance ma wannan fitina fala hadarar jamala bai halarci yakin jamal ba wala siffin haka nan bai halarci yakin siffin ba wala takima bai halarci hukunci ba da aka yi da alkur'ani wala wala karkana ahalan lil imama kuma ya cancanci zamantowa shugaba kabirar sha'ani wanda matsayinsa na da girma radiyallahu anhu wa arda Allah ya dade shi wa inda alwafat yaqul inna Allah la yu'adhibuni an mut'ab an mut'ab ibn sa'd annahu qala كان رأس أبي في حجري في حجري وهو يقضي في النزع الأخير فبكيت فرفع, فرفع رأسه إلي فقال أي بني ما يبكيك قلت لمكانك وما أرادك قال لا تبكي فإن الله لا يعذبني أبدا وإني من أهل الجنة قال الإمام الذهبي قلت تبكى والله فهنيئا ما لم يك وإن الوفاة يقول إن الله لا يعذبني أقول مدوعة الله زي أدب تدري سورينا الثقة بالله ينادى آه، كيكاوز سوق الله kuma na sallallahu alaihi wasallam ya masa albishir ya ce sa'adun fil janna ce an mus'ab bin sa'ad daga dan shi mus'ab bin sa'ad bin abi waqas annahu qala ce kana ra'su abi fi ijri wa huwa yaqdi fi nazi lokacin da mahaifina yake ransa ke fita shine yaqdi fi nazi to kansa ya kasance akan cinyata fa bakai yace sai nayi kuka fa rafa ra'sahu ilayya sai daga kansa zuwa gare ni faƙala ya bani ma biki kai sai ya kai ɗana mai ke sa ka kuka ultu sai na ce ni makanika saboda halin da kake ci wa ma ara bika da abin da nake gani ga tare da kai qala la tabki ce kar kai kuka ɗana fa inna allaha la yu'azzibuni abadan har abada Allah ba zai azabtar da ni ba wa inni min ahli aljanna kuma tabbas ina daga cikin ahli aljanna radiyallahu anhu ardahu قال الإمام الذهبي إمام الذهبي يقول في صدق والله والله يا يغسكيا سبحانه ما قال الله يأتي دعوة سعد في الجنة يأتي فهني الله ما دلا دشي وما ما دلا دوانا مدعي ومن الرقم الله يبام وانا مدعي الله يبام الجنة يدفن يدفن في ثياب الجهاد ولا ينسى سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قبل أن يفارق الدنيا أن يعطينا درسا وهو يتهيأ لملاقاة الملك الحق سبحانه وتعالى يا ترى بأي شيء يقابل ربه إنه لا يجد إلا زي الجهاد إلا زي الجهاد علامة الشرف وعنوان الرجولة ويا ليت قومي يعلمون عن الزهري أن سعد بن أبي وقاص لما اختبر دعا بخلق جبة الصوف فقال قتلوني فيها فإني لقيت المشركين فيها يوم بدر وإنما خضعتها لهذا اليوم واسمعي يا أمة الإسلام وتوفي رضي الله عنه زمن مؤاوية بعد حجته الأولى وهو ابن ثلاث وثمانين <laughs> وصلى عليه مروان ودفن بالبقيء رضي الله عنه نعم. malamin su yi dufanu fi siyabin jihad ana za a yi masa likafa da tufar jihadi layin sa sa dubna biyu kafin radiyallahu anhu qabla an yufari duniya an yi wata yana darasar ke sa da kafin duniya bai mance ba ya ba mu daras wa huwa ya li mulaqati al-malik al-haqq subhanahu wa ta'ala a lokacin da yake shiryawa da haduwa da sarki na gaskiya Allah mai ɗaukaka da tsarki yace ya tura bi ayi shay'in yuqabilu rabbahu kai a ganin ka me kake tunanin da me zai haɗu da ubangijinsa innahu ya yajidu illa zayyal jihadi bai samu komai ba sai tufar jihadi na kai ga babu abin da ya dace ya haɗu da ubangijinsa kamar tufarsa ta jihadi Yadda alamar shara wace ita ce alamar ɗaukaka wa unwanar rujula shine alama na zamantowar ka namiji yace wa ya laita kaumi ya alamuna ina ba da mutane na sun san da kimar jihadi da kimar kayan jihadi an عن daga zuhuri an الزهري أن muna abi أبي cewa سوى سعد بن أبو وقاص لما lokacin da mutuwa ta تحلرت mata da'a bi khalaqi jubbati suhin yace a kawo masa a jubba ita ce alkibba alkabba suhin ta fatar dabba alkabba ta fatar dabba kuma alkabbar khaliq tsohuwa wacce ta riga ta tsufa fa qala sai ce kaffinuni fiha yace to kun ga lakabani na na mutu ga abin da za ku min lakabani a cikinsa. sa fa inni laqitul mushrikina fiha yawm badr saboda na hadu da mushrikai na fafata da su a ya ranar yakin badar wa inni khabbatuha li hadha al-yawm wa na ta tun daga lokacin nake tattalin ta nake koye ta domin wannan yini sai ga shi yau za ta yi mun amfani musulmai ya ummatar islam shi ma zai ce to ku faru musulmai ku ji ku zaurara ku ga yadda ya karfafa al'amarin jihadi da al'amarin jihadi ba karami ba ne وتوفي رضي الله عنه زمن معاوية بن أبي سفيان يا رسول زمن سيدنا معاوية بن أبو سفيان بعد حجته الأولى بيان حج معاوية فرقه وهو ابن ثلاث وثمانين ينا أن شكرا ثمانين دقوق وصلى عليه مروان مروان يمس صلى ودفن بالبقيع أتوكما بني شاء مقبرتك في بقيها inda aka binne mafi yawa daga cikin sabon manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam radiyallahu anhu wa arda Allah ya dade shi Allah ya amintar da shi to wannan shine Sa'ad bin Abi Waqqas shine sahabi na tara cikin sahabbai goma da aka musu albishir da aljanna ɗaya daga cikinsu su shine saura shine Sa'id bin Zaid bin Amr bin Nufayl wanda insha Allah za mu tsaya a kan wannan sannan kuma wannan iya karatunmu na yau insha Allah shi ne zamu rufe da shi saboda abubuwa na da tafiye tafiye satin da ke tafiye kuma kafin na dawo insha Allah lokacin azumi ya riga ya karatu to da haka insha Allah za mu rufe daga yau bi iznillahi kuma matashiyar mu Allah ya rayar da mu zuwa bayan sallah ita ce Sa'id bin Zaid bin Amr bin Rufai akwai ɗaya daga cikin ɗalibai Alhaji Sirajo mahaifiyarsa ne har yanzu kwanaki an je da ita Abuja kuma har misira an je da ita kuma alhamdulillah an dawo ta samu lafiya to amma yanzu an ce ciwon ya sake tashi tana asibiti nan kudus to da haka taya ta addu'a Allah ya bata lafiya Allah ya sauke mata wannan damuwa ah, haka nan akwai ɗaya daga shi ma kansa yana dan fama da rashin lafiyar ulza ulza tana damunsa ta tafi ta dawo shi ma yana fara kwayan uwa ta shi da addu'a Allah ya bashi lafiya Allah ya yi masa wannan damuwa haka na akwai daga cikin dalibai abdul jabbar da shi ma zai yi aure insha Allah za a dora masa aure wannan sati mai tafiya ranar sha biyu kenan ko sha biyu ga watan bakwai da muke ciki tara kenan ga watan sha'ban da karfe goma sha biyu amma garin mai yama da aka duk wanda Allah ya hore ya samu sararin zuwa to sai a da taya shi wanda kuma bai samu zuwa ba to sai masa addu'a Allah ya zo Allah ya musu albarka cikin wannan aure kuma Allah ya zaura da su lafiya wa subhanaka allahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh